Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da nai da Malam Zanai da Alife Tipuwa mai noman rani da kuma noman damana a damagaram kasar jamhuriyar Nijar. Idan kuna biye da mu a makon da ya gabata kun ji Malam Zanaidu Ali Fetipuwa ya yi bayani akan abubuwan da suka bambanta noman da ake a duke da kuma wanda ake yi a tsaye. A ci gaban tattaunawa tamu yau na tambayi Malam Zanaidu shin da noman duke da noman tsaye wanne hi sauki ga manomi da kuma lahiyar shi? A gaskiya ga lahiyar manomi noma na tsaye ya shi. Mm. Saboda Allah masu noma na duke ba mutum duka ba yake yake tashi da tsatso saboda Allah yanzu an kaji wani noma wani ciwon tsatso da wani wane ne duk wani noma na duke shi ne ke kawo wannan da tsohuwa da wuri noma na duke shi ke ka haka na. yau yanzu mu kaddara cewa hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar suna jin ka. Menene bukatunka waɗanda kake so ka isar gare su kuma wanda kake so ka ga an maka maganin su? Yawa na farko dai Malama Halima shi wannan eh, tafki namu wanda ruwa ke kwanci yanzu haka yana nan a makare ke sosai da ruwa. Eh, magana ta farko shi wannan tafki namu yanzu baya shekara can da yana shekara. Ana misali yanzu muna cikin wannan Eh, eh, eh, Saptamba da muke ciki ko to yanzu an ka kadara nan da wata hudu zuwa biyar ruwan ya kare kin ji dalilin mu kenan abin da muke so dan Allah da annabi hukumomi namu na jamhuriyar Nijar su yi kokari wannan tafki namu a samu a zo a tona shi aka tona shi da ruwa zai raka kwanci sosai ya shekara tunda zan tana ke muke yanzu haka da kihi ciki kihi muke amfani da shi yanzu haka to shi ma kihin sai ya fara girma ruwa sai ya kare kenan kin gani nan ma babu wata babu abin ga mu dai hukumomi kawai suke muka mana a zo da karatuka a zo a wannan mana wannan tafki namu ruwa an ya shiga ya rika shekara kenan ya shekara ga ruwa namu na na na na dabura ya zo kenan kin ga sai a ci gaba da aikin eh, aikin damuna kenan idan ka shahi garin muduk eh a kaɗan mutumin ya kai kamar dubu biyar masu aiki a wannan makekin kabkin na noman rani mm. eh, matsalar mu iri ruwa to yanzu gaskiya masu taimaka mana ma yanzu bisa ma zawa a bara sun zo sun raba mana takarda guda guda wani su biyu shi mutum mai yi ka ce mishi yana yi amma suna mana amma ba dan ya isa ba ne saboda Allah kuma irin nasin da suke raba mana halima ba kamar irin namu ba ne da muke yin tanadi yanzu kamar irin wannan abubuwan da na gaya muke na noman rani na abin da ya shafi irin tumatir salati karoti shu kwamfutar duka da sauransu mu ne muke yin tanadin kayan mu baɗin Allah ya kai mu hallu kuma shi ne za mu sarrafa shi da yanzu gaskiya alima babu wanda zai kama na iri na salati mu zo ba mu san shi ba kawai a ce wannan ku shifka shi ba mu shifka irin wannan amma abin da ya shahi tumatir wani kwamfutar wani wane ne duka wannan an san ba muna sa amma salati wani baya kamo mu shi kyauta mu zo mu maaikata shi yawwa to ya batun takin zamani takin zamani wallahi halima da kuɗin mu muke sai amma kuma nesa ta zo kusa menene nesa ta zo kusa sukan zawa su kawo mana takin zamanin nan gidan mai gari su tare su ba da farashi mai rahusa saboda Allah tunda saboda Allah sun suna taimakawa da farashi mai rahusa amma bisa ba mu kyauta amma suna ba mu farashin mai rahusa muna saye da kuɗin kaɗan kaɗan sai ka ya zana misali buhun takin zamani yana jika sha biyar sai su zo su ce kawai a amshi jika takwas to shi ne aka zo masu so dandanan sai a zo a saya a gama musu kuɗin su kenan kin gani babu wata matsala a game da harkar aikin noman zamani. Malam Zanaidu akwai shirin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta ƙirƙiro mai suna N wato ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar. Me ka sani game da wannan shiri? Eh, a game da wannan shiri ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar. Mu yanzu misali ai can dama mu muna yin shi. Mene ne sani can ma muna yin shi ɗan Nijar ci da ɗan Nijar. Yanzu kin gani yanzu ala misali kayan noman rani wannan namu. Mu ɗauko mu kai kasuwa mu saida. Nan cikin garinmu a nan cikin gari ka amfana da shi harkar mu ban ma kai harkar eh, kasashen waje mu bakin mu an muka aikata ayyukan wannan mu ɗauko mu ka kasuwa ta dole nan da magaran mu saida kin san irin wannan abubuwan halima abin da ya shahi wani rake wata shinkawa wata alkama ita ce wanda ake shuka da dama na bi wurare da dama wanda suke shuka a jamhuriyar Nijar wanda to mu yanzu gaskiya bai isa ba da magaramcin ma balle a je a kai kasashen waje mu mm. yanzu kawai zancen da nake nake kawai abin da muka ka muka muka wannan da magaram muke ka mu zo mu saida masu saurare mun dakata a nan sai kuma rana ce da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin malam zane da Ali Fetipuwa da Julius Gresham mai hada shirin da daidaita sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai nan gaba kaɗan idan mun sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa.